Najeriya da na cikin jerin kasashen duniya da aka samu rahoton bullar sabon samfurin cutar corona mai lakabin Omicron, wadda yanzu haka ƙwararru a fannin kimiyyar cutuka da dakile yaɗuwarsu ke yin fashin baki tare da bincike a kanta. Farfesa Isa Abubakar Sadiq shine daraktan cibiyar bincike da dakile cutuka masu yaduwa ta Jami'ar Bayar Kano. Omicron an gano ta ne a ƙasar Afirka ta Kudu ta iya yiwuwa a jikin wani ko kuma wasu wanda ciwon kanjamau yi musu tasiri sosai ya zama na garkuwar jikinsu ta rugurguje to sai kuma ita ta korona ta zo ta shiga jikinsu ta daɗe a jikinsu tana ta musu tasiri to irin hakan shine sai wato ita ƙwayar cuta ta korona wacce aka sani dama tana da wata al'ada da take canza yanayinta. wato in ka kwatanta da ta delta wacce ta bullo watannin baya wannan ta riɓanya ta so biyu kuma ta riɓanya asalin ta farkon da ta fito wajen kashi talatin kenan. Kazalika Farfesa Isa Sadiq ya yi ƙarin haske dangane da tasirin Omicron na ƙwayar cutar corona a tsakanin al'umma. Ita wannan ƙwayar cuta ta fi sauƙin yaɗuwa a bainar al'umma. Shi yasa ake tsoronta ake ganin idan ta shigo gari kamar za ta yaɗu fiye da ta daɗin to amma kuma zuwa yanzu su ma'aikata da suke ganin marasa lafiya sun ce tsananin ta ba shi da zafi sosai saboda haka idan hakan ya kasance wannan zai zama wani abu ne mai ɗan daɗaɗa amma dai wannan da yake sabon abu ne dole sai an ci gaba da ganin marasa lafiya suna bulla da wannan cuta sannan za a daɗa tantancewa Wannan sabon samfuri na corona mai lakabin Omicron na neman haifar da takaddamar diplomasiya tsakanin kasashen Afirka da wasu kasashen nahiyar Turai da Asiya, inda ya zuwa ƙarshen makon jiya kasashen Kanada da Burtaniya da Singapore da kuma Indonesia suka dakatar da 'yan Najeriya ko baƙin da suka ziyarci Najeriya shiga cikin ƙasashensu. al'amarin da ministan lafiyar Najeriya Dr. Osagi O'Henry ya bayyana a matsayin riga malam masallaci ga ayyukan hukumar lafiya ta duniya da kuma ƙwararrunta. Farfesa Kamil Sani Fage na Jami'ar Bayero Kano masanin diplomasiya ne kuma ya yi tsokaci a kan wannan batu. Yanzu misali ai a Afirka yawan wanda muke rasawa ta malaria ya fi yawan mutanen da aka rasa a corona. Don haka ji wannan diplomasiya ɗin ta siyasar duniya kamata ya a ce a haɗa ƙarfi da ƙarfe a tunkari matsalar nan ta corona babu zancen a ce wannan afirka ne ta zo don shi kanshi sakataren majalisar ɗinkin duniya ya koka da wannan cewa bai kamata ƙasashen da ta fito ba har suka zo suka ƙoƙarin sanar da duniya a ce za a musu wariya. Ya zuwa ranar Litinin ɗinnan an ba da rahoton ɓullar samfurin Omicron na cutar corona a ƙasashen duniya 23 waɗanda suka fito daga nahiyar Afirka da Turai da Asiya da kuma Indiya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.